gyara da wani rin da su a cikin gida alhamdulillah alhamdulillah gode gode Allah ya sauka da albarka ba shi wannan da ma ya kai na sa su dai wannan budarin zuba Allah ya kawo albarka Allah alhamdulillah alhamdulillah to ta namiji tattara sai na aje yau yayi da mai nake cewa yi anan a da da ka ana rana yau a gonar na gada ɗan aiki da ai haka yanzu na gama yau da kwana nawa tana ɗan na ga ya kamata da yau bayyana maka kasan kamar yadda na gana yaba da hankalinka da wasu abubuwa da kare mun gaskiya ba abu da nace sai dai Allah saka da kuma shi dai kasan yaro na karni na fitar to kuma Allah da sa dai gaskiya tun na gaje a shakuwar ta mutaka ta kai shakuwa ka rike na kamar nan kai ka wallahi ba kai na ai wallahi ni ma haka nan to saboda haka ji ma na ga mun da abin da suke faɗa saboda haka yanzu ga duk ɗan gonakin nan nawa da sauran shanu can ka zan duk da kayan wannan aiki mu yanzu alhamdulillah ko yanzu maka ba duniya saboda haka Allah da annabi na san dai ɗan uwana su ma ɗan uwan sun kusa ƙaruwa to amma ni da dama roƙon Allah nake Allah kama wani zuciya ta ta nutsu da shi to ya Allah ya ansa kuna na duk wani jaraba da zan maka na gwada ka na ga gaskiya ka baki saboda haka Allah bai annabi da duk wasu duki na da gonakin da sauran duk wasu kabari da shanu da wasu abu duk na kula suna karkashin kulawa ka to nagode to don Allah da annabi na ga wannan amana saboda yau rayuwa in mune ba mun gobe ba ta sai da Allah da annabi kai da abin da yake so in ga maka kenan ka rike amana da Allah ka rike amana da Allah wallahi kuma duk sauran abubuwa da suke ci gaba da kan ta addu'a Allah ya kara tabbatar da su nagode nagode nagode

Thank you. ne wannan goyon na cin na baban ku duk ka san da suke ne na sani ka mun yi mun bayani suke ya kamata mu je dan gagga guraren ko mu je gidan yanzu sai mu gaya mai za mu je mu kawo kuwa sai ka rarraka Salamu alaikum. Sannu bawan. Yawa sannu. Ko zanki ne na zama na zo na zauna? Ko kaɗan bawan Allah, bawan Allah na zo wucewa ne na ganka a cikin nan. Da kuma matsala na ga kana tunani to ka san dai rayuwar dai. Daidai sai a hankali to da Allah bawan Allah ne matsala. Ai matsala ta ba wata matsala ba ce ne. kawai rashin kuɗi ba ni da kuɗi ba ni da yadda zan isa kuma ni babban abin da yake damuna wato akwai wani mutum wani dattijo da nake gidansa ya dukiya to kuma dukiyar nan na auna na auna na gaba abin da zan samu kuma tsohon na ya kusan mutuwa bawan Allah kenan kada ka dogara da na wani sha Allah tun da Allah ya haɗa ni da kai in Allah ya yarda Halamu. Allah. Ina son in taimaka maka zan baka wata laya, amma sai ka ɗau alkawari ba za ka fitar da kowa. Zan samu kuɗi? Insha Allah kuɗi ka yi ka gama, amma ni alkawarin da nake son ka ɗauka, kada ka cutar da kowa, kada ka zalunta kowa. Na Ka ɗau alkawarin haka? Zan yi, zan yi. Taimaka maka? Eh wallahi, in dai zan samu kuɗi, ai kin ga babu wani damuwa. yanzu ga wannan layin zan ka. to yanzu wannan ita ce wadda da abin da na ya ita ce wannan layin yanzu kawai za ka kai ka ne a rufa maka an aka rufa maka za ka yi amfani da ita idan ka sake ka cutar da wani layin nan za ta dawo na kuma wannan laya ba wani layin wani wannan bane layin bacci ta bata ce ka gane idan ka matsa ta za ka bace kuma ko mai kake nema Allah da wannan layin Allah da in kana tare da ita in har baka cutar da wani ba za ka samu kana ji na amma in dai ka zalunta wani ko ka cuta wani layin za ta dawo ba wanda zan cuta ba in dai za ta dawo guri na eh za tafiya eh za ka tafi saka to yanzu ya ina da wani ka yi wasa da shi Allah da Allah zai dawo na gode duk wanda ya zalunta in ya zalunta wani bil adama Allah ya da layi na sai ta da hannu ina na zaune kuma sai ya gane kuskuren shi bil adama kenan wato abin da yake faruwa yarinyar nan da na same ta a daji ce ai tana zo nan kaza kaza ta ban wata laya eh ta ce wai laya ce laya ba amma ta ce duk abin da zan yi shi ne gaskiya in ne rashin gaskiya wallahi sai bata layar nan ta bata ya kake gani shawara to da ka bani laya shi ke sai a ce kakai gaskiya san laya nan ta ce kuma ka san mu dole sai mu rashin gaskiya magana a aikin mu bace wa bana dinga yi dai ma bace ba yawan hoto kai bayan ma bayan ma bace wanda zaka dinga yi mu din nan ma mu din ma da kace gani kamata i mu din ma dinga ba da laya ha amma kwatanta da tawa eh. aka yi gani yau da saka mutum sai saka mutum yau ko ne ne sai mu karba wallahi karba wallahi abin da ya kamata mu kenan saboda haka ka tabbatar da ya shawara shawara abin da ya kamata kawai tun da yarinyar ta ce za ta da ta karba a ta ce ta ban mun amma in dai ne wani abu ba daidai ba za ta bata a kashe ta Allah a, idan aka kashe ta ka duk abin da zamu sai mu yi shi a cikin kwanciyar hankali duk kudin da zamu nema sai mu nema ba ne karshe giya a guna ba na aiki wallahi kuma san inda ka san kashe kiya shi zaka sai naka in zo wannan layi ta ce da kanuna ai ba zai yi ba wallahi na kamata ai ko ka kashe ta kawai bari in ji idan ka kashe ta eh, in ya so da abin da za a yi in ya so sai a yi ko ba haka ba to abin da za a yi eh kawai zan yi kokarin koma garin ka je ka kashe shi na ganta kana ganin ka kashe gaba da neman kuɗin mu shine yawa yawa sai na zo eh ba akwai kasanka ni kan ba a wo kai na san akwai kaso na amma ta za a ce abin nan za a ce wai sai dai a yi gaskiya ina abin gaskiya ta inda gaskiya take idan ka ci kabinta da yawa wallahi ba ka ci abinci ba idan kuna tare da mutane aka ce sai kun yi gaskiya to idan ka ci kazirniya a gaskiyar karshen ta ina idan ka ware kanka ka koma rashin gaskiya yanzu ka ga aljihunanka ka suna cika na me lafiya wani da ka yi gaskiya